اتباعه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم الله وبركاته yau 22 ga watan Rajab hijiran manzo sallallahu alaihi wa 1441 wanda yayi daidai da 17 ga watan March shekara ta 2020 miladiya muna cikin karatun littafin jawami'ul fawaid fi tahsilil ilmin nafi yau za mu shiga cikin shafi na 160 na alfa'ida alkhamisa ru bismillahir rahmanir rahim fa'ida ta biyar al-khatib al-baghdadi Allah ya masa rahama ya ce اعلم أن القلب حارية من الجوارح ilam annal jari jariyatun min al jawari jari jari jarihatun min jawari jari jarihatun ka sani cewa lallai zuciya jarihatun min al-jawari wata gaba ce daga cikin gaɓoɓi ita zuciya tana iya jure ma wasu sashen abubuwa kuma tana gajiyawa ga wasu abubuwa tana iya jure ma wasu abubuwa kuma akwai abin da ya fi ƙarfinta ba ta iya ture masa kalkisir allazi ya bilu ba'adar nas kamar jiki wanda yake iya ɗaukan wasu mutane an ya tamila mi ajdaini rizli wato kamar jiki allazi ya haɗa ba'ad nas an ya tamila mi ataini rizli Kamar jiki wanda zai iya ɗaukan wasu mutane har su ɗauki dauki rizli biyu, mi atai rizli za a cire nunu saboda izafa a gani an yi haka bila mai a tai ridilin kaga wani mutum yana iya ɗaukan wato ridili ɗari biyu misali a ce yanzu wani yana iya za ga wani jikin yana iya ɗaukan buhu biyu ko amma wani jikin ko buhu ɗaya ba zai ɗauka ba wa minhum man ya'jizu an 20 ridilan daga cikinsu akwai wanda yake gajiyawa daga ridili wani ma'auni ne ridili ishirin. kadhalika min man yamshi farasikha fi yawmi haka nan a cikin su akwai wanda yake tafiya farsaki dai wato mil goma sha shida a cikin yini la ya'jizu baya gaji da shi kaga yayi tafiya mai nisa mil mai tsawo amma bai gaji ba wa min man yamshi ba'da mil fayudhar baru bi wato daga cikin mutane akwai wanda yake tafiya dan sashen mil sai gadi ya cutu ko ba gane ba dan tafiya kadan yayi ta nishi ha daga cikin zafin da yake cin abinci rubili mai yawa kaga ya ci kwano da yawa a zuba mai ya ci a ƙara a ƙara zuba mai ci a ƙara wamin rumman ya cikin mubu a rikin daga cikin akwai wanda kwano dai kawai yana ainihin yana kona ƙosar da shi ba ma juna ko abin da ke kasa da wannan haka ne shi ma zuciya haka yake zuciya za ka wani zuciya wato a za ga an zuba mai ilimi da yawa kuma ya haddace akwai zuciya irin wannan ka zuba mai ilimi da yawa ya ta haddacewa ya ta haddacewa wanda kuma sai ka bi shi a hankali yana shiga kaɗan kaɗan ne amma in yarga ya shiga zai zauna ko za ga wani zai iya haddace ainihin izu biyu a rana wani izu biyar ma a rana wani kuma ko izu zai ba zai iya haddacewa ba in ka matsa mai kace sai ya haddace to zuciya fa zai samu matsala to Allah ya mutane kala kala a dangane da hadda na minan nasi man yahfazu 10 waraqatin fi sa'a daga cikin mutane akwai wanda yake haddace falle goma wato a sa'a guda ومنهم من لا يحفظ nisfa صحفة fi daga cikin su akwai wanda baya haddace rabu kwallon takarda a kwanaki ma sai ya dade yana gumurzu kafin ya haddace kwallon takarda rabi فإذا ذهب الذي مقدار حفظه نصف صفحة إذا ونن wanda gwargwadon haddan shi rabin kwallon takarda ne ya rumu an yi hafaza ashara warakat sai ya zama to yana so ya haddace fallaye guda goma saboda yana so ya kwatanta kanshi da wani tunda ya ga yana haddace falle goma to shiwa falle goma zai haddace to kosawa zai riske shi wato zaka tun yana jin daɗin neman ilimin hayya ko sama ya zan baya san karatun sannan wato harzuka zai harzuka harzuka zai wato zai riske shi kuma zai iya mantawa da duk abin da ya haddace walam tafi bi masa sabi'a kuma ba zai amfana da abin da ya ji ba yahtasil kullu imrin min nafsihi ala miqdari ala ma ya fihi fiji. Eh? Fiji ma la yastabru kullu nishabi ya la yastafri kullu shafi wato mutum ya takaitu min nafsi da kanshi ala miqdari ma ya ma fi ko ala miqdari ma yubqi fi ya takaitu akan gurgurdan abin da zai wanzar da jikinsa ma la safari kullum da shafi abinda ba zai karar da dukan nishadin shi ba kar mutum ya zo yana karatu ya karar da dukan nishadin shi wajen kokarin haddacewa to sai ga mutum dan gaba shi dan adam tabi'a shi ne duk abin da ya matsa ma shi da yawa to zai zo abin ya kuntare shi in abin ya kuntare shi kuma kafin ya dawo zuwa ga abin zai wahala za a tafi kamar kai ne misali ka zo kai ta cin nama kai ta cin nama kai ta cin nama saboda akwai daɗi to nan gaba cin nama zai kuntare ka nan gaba sai ga mutum ma in ya ga nama sai ga nama wari yake baya ba san nama to wannan abinci ne ma bai daɗi yake ba to ina kuma karatu ka faɗa ma kanka kana ta yi kana ta yi tun kana jin daɗin karatun har baka ma san ma inda ka shiga to zai zo nan gaba in ka kyamaci karatun kafin a dawo da kai sai an wahala karatun zai gudure ka na fa inna zalika a'wanu ala ta'allum to wannan ya fi taimakawa ga neman ilimi fiye da ainihin kwakwalwa wanda yake mai lafiya da kuma fiye da malami mai hazaka eh نعم أين؟ بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم تحليلهم لإبطال شرع الله تحيلهم wato dabaransu domin ɓata shari'a ta Allah yana daga cikin masail na jahiliya wato dabarunsu wajen ƙoƙarin ɓata shari'a ta Allah subhanahu wata'ala matsala ta hamsin da uku i'malul hiyali zahira wal batina wato aiwatar da ainihin dabaru na bayyana da na boye fi dafi ma ja'a bihi rusul game da tunkuɗe abin da manzanni suka zo da shi kamar yadda Allah yake faɗa game da su wato sun yi makirci wato sun yi muguwar dabara shi kuma Allah ya yi nashi A gari makar in ce makar shine mutum ya amfani da ɓoyayyen hanya wajen maganin makiyinsa wato in kana so ka yi maganin makiyinka sai ka fito mai a mutum kuka fito gaba da gaba kuwa kwama ba a kiran wannan makar a'a wato ka bi ta raudiyar hanya wanda shi kanshi makiyinka bai san cewa za ka yi maganin shi ba shi ke na kawai sai ka yi maganin shi misali kamar yanzu yadda masu tsafi suke yi manya-manyan miyagun malamai suna da abin da suke na bakaru idan zai yi fada da kai kawai yana cikin daki zai dauki allon karfe ya yi su dabarin shi ya kira sunan aljannu ya yi kaza ya yi kaza ya kaza kaza kawai sai da sunanka da komai sai ya riga kasa wannan allon karfan a wuta yana daki kai kana nan kana ihu ba a san wanda ya taba ka ba ina fasan gani har wannan tsafi ne sosai wanda miyagun mutane suke yi kaga mutum yana ihu nan yake ciwo a je likita ya gama duba ba san me yake damun shi ba gaba ɗaya a ƙure duk ilimin likita ya ƙure gaba ɗaya sai a ɗauki hoto nan ba a komai ba shi kuma wanda ya abin ya san shi ya yi ila ma ya zo ya kai da kai ya zo ya kawo mana ziyara har ya kawo mana lemu da ayaba alhali shi ne ya kulla wannan abun kaga babu duka gaba da gaba ko ba wai ya fuskanci gaba da gaba bane karkashin kasa ne da sauransu misali kana faɗa da wani shi wannan din wato a kana faɗa da shi sai ya fita ta hanyar wani kai ma'aikaci ne sai sanya aka sace fayil ɗinka da wasu abubuwa duk wani abu duk wani information da ke cikin fayil aka sace shi wanda a nan ne ake biyan albashinka a nan ne ake ma kaza duk wani abu kan kake samu to sai zama wannan information din ya bace sai kuma kawai ci gaba da harkar shi saboda ka kato saboda yana fada da kai sai bi wannan ya karya ka sanan wannan wajen kai kuma ba tare da yayi fito na fito gaba da gaba da kai ba an gane to ire iren wani abuwa suna faruwa shine maka? kamar yadda kake yi ga bera in ya dame ka in ka ce za ka bi shi a guje wahala za ka sha duk manka ka ba ka yi son ka kori bera daga daki ba ko in kana son korar bera sai dai ka yi amfani da makar shine in ma ka yi amfani da mage ko kuma ka yi amfani da ainihin magani ka da tarko ka sa kifi yana kamshi ko ka sa nama da fashe ko soyayyen nama ka ajiye in ya ga wannan sa nama da fashe ko soyayye zai dauka cewa kana kaunar shi ne kana mai fatan alkhairi ya zo yana cin wannan nama yana cin wannan nama kuma yana yabanka ƙarshen al'amari sai dai ji an rike mai wuya ku gane wanda bai yi tunanin haka ba wannan shine makar a gane yin amfani da wani wani koyayyen hanya wajen yin wajen kama makiyinka ba tare da makiyinka ya san za ka yi amfani da wannan hanyar ba an fahimce ni to saboda haka su kafirai za ka makar kala biyu ne akwai makar wanda mugun mutum yake yi don yin cutar da kai akwai kuma makar wanda kai kake yi don ka kare kanka to wanda mutum ke yi don ya kare kanshi wannan abin ya huri wanda mutum ke yi rage cutar da wani wannan shine illa an fahimci wannan ko to saboda haka a ka'ida Allah subhanahu wata'ala a cikin Qur'ani bai taba nuna cewa yana yin makar kai tsaye ba sai dai idan ana cutar da musulunci sai Allah ya yi ku gane wannan aiki in ana cutar da musulunci sai Allah ya yi makar in an yi wa musulunci makirci sai Allah ya yi nashi shi na Allah ku kabala ne ba wai a matakin farko ba ne misali misali kamar da Allah ke cewa innahum na kaida sai ce mai wa akidu kaida lalle su sun kulla ainihin kaidi lalle su suna kulla kaidi ni ma ina yin nawa wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin ko wa yamkuruna wa yamkurullah haka duk wannan gaba daya sai sun yi sa'annan sai Allah ya yi musu to irin wannan wato ana kiran shi makar kan ainihin mukabala an gani to shi bahaushe in yace makirci mummuna abu yake nufi wani makiri ne amma shi balarabe ya yace makar wato kalma ne mai ɗaukar fuskoki guda biyu yana ɗaukar alkhairi yana ɗaukar sharri to saboda haka anan wajen ka ce wa makaru wa makarar la sun yi muguwar dabara shi ma Allah sai Allah sai dabara irin nashi sun yi muguwar dabara shi kuma Allah sai ya yi dabara bai irin nashi wallahu khairul makirin innahum yakiduna kaida lalle su suna kulla kaidi makirci suna kulla mumuna, suna kulla mumuna shi kuma Allah ya ce wa akidu kaida ni kuma ina yin na wanda in kare ainihin manzanni da ainihin mutanen kirki an ta ko ya wato irin wannan ba matsala a cikin da insha Allah na'am qawlihi wa qalat ta'ifatu min ahli alkitab da cewansa wasu bangare daga cikin ahalin kitab sun ce aminu billahi unzila ala alladhina amanu wajhan nahar ku yi imani da abin da aka saukar ga ainihin musulmi su ne wanda suka yi imani ku yi imani ga abin da aka saukar ga musulmi wato farkon yini ku shigo musulunci farkon yini waqfuru akhirahu ku kafirce a ƙarshen yini din ku dan shigo musulunci sai a ce ai ga wani babban malamin bai yahuda ya shiga musulunci ku dan shigo farko bayan kun nan daɗe kaɗan sai ku fita kaga ai za a tambaye ku ka ce menene dalilin da ya sa da kun shiga musulunci kun daɗe ciki amma daga bayan kun fita sai ku ce mun shigo ne mun ga cewa ashe ma gara addinin mu na dama ya ji kaga wannan wani sabon makirki ne in an ga mutum ya shiga ya fita dole a tambaye shi to sai su yi amfani da wannan dama su yi da'awa ce mun shiga cikin musulunci ne mun dauka cewa musulunci ya fi addinin musulmi ga ashe addinin ma shine daidai ashe musulunci ma akwai kurakurai da yawa a gani to kaga wannan yana daga cikin dabaru na bata shari'a na Allah kamar yadda Yahudawa suke eh sharhi min a'mali ahli al-jahiliyyah min al-kitabiyyin daga cikin ayyukan mutanen jahiliya na ahlul kitab da kuma ummiyin su ne kaman masu bin addinin kaka da kakanni su ne kamar masu bautan gumaka alhiyar fi tagayyar shar'ila hmm. wato aiwatarwarsu ga dabaru wajen canza shari'an Allah suna so su canza shari'a sai su yi amfani da wayo wajen canza shi yauwa wajen kokarin su kubutar da kansu daga shari'a da kuma ainihin zartar da kafircinsu da batansu wani lokaci wani yana so ya huta daga shari'a misali yana so ya yi zina kada a zarge shi yana so ya shakiya kada a zarge shi yana so ya caca kada a zarge shi shi wa'annan salloli da azumi da zakka duk wahala ne a wajen shi yana so ya kubuta ta hanyar da baya yin su kuma ana yaban shi yanzu kaga mutum misali yana da awon addini sai baya sallah baya azumi baya zakka me zaka dauke shi mutum banza ko ba ka bane kuma ka zo ka ganshi yana runguma yan mata ka ganshi yana luwadi ka ganshi da kwalban giya mutumin banza to wasu miyagun malaman daga cikin yahudawa da kuma zanadika suna so su yi irin wannan barna ba tare da kuma an soke su ba sai su mai da abin addini da wayau shine abin da aka samu daga cikin shi'a da kuma sufaye suna kiran shi ilimin zahiri da baɗini sai suka kasa addini kashe biyu suka ce ilimin zahiri ga amawa ilimin baɗini ga khawas to yaya abin yake kama abin da ya shafi zahiri cewa sallah wajibi ne azumi wajibi ne zakka wajibi ne aikin hajji wajibi ne kaza wajibi ne duk wannan gaba daya na na awami ga mutanen da suka shigo musulunci sababbi su ne waɗannan abubuwa suke tasiri amma nan gaba ka ci gaba da bautan Allah ka ci gaba da bautan Allah akwai matakin da zai kai abin da yake wajibi a gare ka sai koma kuma an halatta wato koma kuma wato ba sai kai ba na bata gane wannan sai a ce ba kaga yanzu alhamdulillah ka kai matakin da ba sai kai sallah ba yanzu ka kai matakin da ba sai kai azumi ba to sai sai ga ku amawa din da aka ce muku a awam din nan za ga babban shehi ya zauna baya sallah ce Allah ya kai mu kuma eh ku za ku rinka za ku rinka ganin kaman mataki ne irin kamar oga ne sai ka fara gaba kana karamin ma'aikaci kana karamin ma'aikaci kana ta wahala yanzu ka kai matakin oga kai su supervisor ne yanzu sai kawai kana kada bayarwa kawai kana a yi kaza a bar kaza to shi ma sai suka mai da addini kamar haka akwai matakin da zai kai nan gaba sai ka yi sallah ba ba sai ka yi azumi ba ba sai ka yi zakka ba akwai matakin da zai kai shan giya za ka sha matakin ka ya kai imanin ka ya kai kuma in ka sha yaban ka za a yi kaga manya suna nan Allah ya kai mu ba an gani sai ga mutumin da yake fasiki zindiki kana yaban shi saboda ya yi dabaru ya mai da abin addini to yahudawa sun kware wajen haka sufaye shi'a duk sun kware wajen wannan za ka iya kama malami katon shehi yana luwaɗi amma yaban shi kake amma kana sha'awa da kai aka yi ce wallahi da ni ma ya samu albarka kana sha'awa shege ya samu albarka ina san gani akwai bawon Allah da ya ce wallahi wani malami daga cikin yan hakika ya zo daga Kano wallahi sallah haka ya zo ka tara mai matansu ya yi tattara da matansu yana samun albarka wallahi abin daga baya abin yanzu yana mai shi har matan shi take ai shi ma ya sa mata albarka tana ba ta tana jin daɗi tana munna malam ya sa albarka daga bayan kishi ya kama shi ya za yi wanda ya zama addini bayan ya riga ya saki matar shi wancan ya riga ya ɓata. to duk irin wannan yana faruwa dabaru ne na ƙoƙarin kubuta mutum yana so ya yi sabo ba tare da mutane sun yi alawa Allah wani da shi ba yana sabo ana ma yaban shi to wannan yana daga cikin ainihin masail na jahiliya na لأنهم لا يقدرون على المصارعة domin su ba su da iko ba su da iko akan su fito baro baro saru yarji'una ila hiyalin khafiyatin makira sai suka zama to suna labewa zuwa ga dabaru koyayyu na makirci wajen kokarin fada da musulunci min dalika qawluhu ta'ala anhu daga cikin wannan akwai magana Allah game da su wa makaru wa makara Allah wato sun yi muguwar sun yi makirci kuma Allah ta'ala yayi dabara irin nashi Allah shi ne fiyayyen masu dabara والمكروه هو إيصال المكروه بطريقة خفية شي مكروه شيء سادة تأريخ أبي أعمال دوا كمتن تأريخ قوية يهنيا واليهود حين أرادوا قتل المسيح عيسى بن مريم هذا سوء يهود جاوة لو كنت تدرس كي نفل ذكاش أيليه المسيح عيسى بن مريم عليه السلام لأن عادتهم قتل الأنبياء لأن عادتهم قتل الأنبياء يوم العادة يهود Shi ne kashe annabawa da kuma kashe duk wasu malamai masu kira zuwa ga alkhairi aradu an yaqtulu al-masih alayhi salam sai suka yi nufin su kashe annabi Isa alayhi salam fa zahabu ila malikin kafir kafiri sai suka tafi zuwa ga wani sarki kafiri wasani bai bautan gumaka qalu lahu to ce inna hadha rajul sayughayyiru hukumak Tace ce lalle wannan mutum ba in ka kyale shi ba annabi Isa nan zai canza maka hukuncinka zai kwace maka mulkinka arsala hadha al-malik jama'atan li qatl al a lokacin sai wannan sarki sai ya aika da rundunarsa fadawansa da a kashe masih kaga su yahudawan ba su kashe annabi isa kai tsaye ba sai suka yi amfani da wani sarki ma kafiri suka yi tare ka noki sun je sun kai gulma ba tare da kowa ya san sun je ba wannan mutumin annabi isa da gani ana annabi isa nan ya zo ne fa dabarun shi gaba ɗaya mulki kai ke ne ba bayan sun gama gamsar da sarki zai su koma gefe kawai su gaba da harkokinsu sai dai kawai a ji labari cewa wani kafiri ne mai bautan gunki ya kashe ainihin annabi ba a san cewa asalin abin ya faru bane daga masu addini eh an gane kaga wannan shine bakar yin amfani da wata barauniyar hanya ko kuma koyayyen hanya wajen cutar da makiyinka na'am ودخلوا عليه في مكانه يريدون قتله sai suka shiga wajen annabi Isa a inda yake suna nufin su kashe shi lakin Allah jalla wa ala makara li nabihi sai dai Allah subhanahu wataala yayi makar ga annabinsa Allah ya cece shi dan da shi na Allah na alkhairi ne fa alqa fa alqa shabh al masih ala rajul min atba'ihi sai ya jefa ainihin kamanceceniya na annabi Isa kamanceceniyansa ga wani mutum daga cikin mabiya annabi Isa shi ya gabatar da kanshi ga wannan ya ce, shi ya yarda annabi Isa yace a cikin kuwa ne ne zai yarda wato a kashe shi a madadina ya zama to sakamakon shi aljanna sai ɗaya daga cikin ɗaliban shi sai ya miƙa wuya to da ya yarda sai Allah ta'ala sai ya sanya mai fuska irin na annabi Isa komai da komai sai Yahudawa suka zo suna neman annabi Isa suka ce gashi nan gashi nan shi suka kama wannan ɗalibi suka kashe a madadin annabi isa na yuridul ajra min Allah wato shi yayi haka ne shi ɗalibin yana neman lada daga wajen Allah subhanahu wata'ala hatta har ya zama to kamar shine masih din asabuhu sai suka kama shi suka kashe shi suka gicciye shi akan ainihin katako akan azara suna zaton cewa lalle shi ne masih isa ibn maryam rafa Allahu al-masiha ilayhi sai Allah ta'ala sai ya daga annabi Isa zuwa gare shi daga tsakanin su su ba sani ba Allah ya dauke shi sama da shi لهذا يقول جل وعلا يزعل الله يتشوى وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه له ba su kashe shi ba ba su gicciye shi ba walakin shubbi halahu sai dai an kamanta annabi isa ne da wani an kamanta wani da shi wato an rikitar da annabi isa gare sun kasa gane shi A gane wa innal ladzina talafu fihi la fi shakkin min lalle wayannan masu sabo masu sabani game da annabi isa suna cikin shakka game da kashe shi malahun bihi min ilm malahum bihi min ilm illa ittiba ba su da wani ilimi game da annabi isa sai dai bin zato kawai kuma ya yaqila Allah ya ce tabbas ba su kashe shi ba to da ya kasance ba su kashe shi ba ba su gicciye shi ba to ina yake daga ce bar rafa ahu Allahu ilai a Allah ya daga shi zuwa gare shi an fahimci wani ko na'am hadha ma'ana qawlihi wa makaru wa makara Allah wannan shine ma'anar cewa Allah sun kulla muguwar dabara shi kuma Allah ya dabara irin tashi hadha min babil muqabalati wal mujazat eh shi makar na Allah ba kai tsaye bane babi ne na muqabala da kuma ainihin sakamako kamar famani tada alaikum fa du alayhi bi misli ta da alaykum duk wanda ya muku ta'addanci kaga wannan kalmar ta'addanci ba kalma ce mai kyau ba amma wajen babu muqabala fa eh wajen babu muqabala yaya mai kyau ce an ce fa mani da alaykum fa du alayhi bi misli ta da alaykum duk wanda ya ta'addanci a gare ku to kuma ku yi masa ta'addanci misali yadda ya muku ta'addanci kaga sai aka kira kai ma na tabi alhali kai ka ba ta'addancin bane kai kayi ne na muƙabala amma ne kai ila kayi ne don kare kanka ko kayi don karama abin da aka ba? Ko idan idan amma an zalunce ka sai karama gurgurdan yadda aka ba kayi zalunci da kuma yadda Allah ke cewa waje za'u sayyi'atin sakamakon mummuna za ka ce mummuna abu misalin ta to ke kai ma naka mummuna ne mukabala ne a babu muƙabala za ka kira abun tayya alhali kuwa hasana ne naka an gane da kuma can da ke cewa din nan wa in me wa in aqabtum fa aqibu bi misli ma uqibtum bihi wala in sabartum la huwa khairul lisabirin la in aqabtum wa in aqabtum wa in aqabtum fa aqibu bi misli ma uqibtum bihi idan an muku uquba ku yi uquba misalin yadda aka muku har sai ka kira na kuma fa aqibu an gane to duk irin wayannan suna da yawa a cikin alqur'ani da sunna wa makaru wa makarallah kaga shi na Allah ba mummuna bane to shi yasa malaman tauhidi suka ce wato kasancewar shi kalmar almakar kalma ne mai daukar almadahu wa to ba a kirkiro sunan Allah daga almakar a ce almakiru alkai a ce alkaidu saboda kalma ne wanda ya hata milul madha wa zam kalma ne mai daukan fuska biyu yana daukan yabo da kuma zargi saboda haka ba za ka ba za ka jingina ma Allah irin wannan duk kalma wanda yake daukan fuska biyu ba a jingina ma Allah kai tsaye sai kalma mai daukan almadhu almutlaq shine ake jingina shi zuwa ga Allah shi sa ana ka ce wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul sai ka sanya khairu sannan a kawo makirin a gani yawwa huwa adlun min subhanahu wa ta'ala wannan adalci ne daga Allah subhanahu wa ta'ala khilafi masrul masrul fa innahu zulm sabanin makar na makhluq shi wannan zalunci ne annahu bi ghairi haqqi domin shi makar ne bi ghairi haqqi ba tare da haƙƙi ba na'am بسم الله الرحمن الرحيم الحق الفاصل بين التقليد والاتباع التمهيد شنبدا تعريف التقليد تعريف التقليد التقليد له معان عديدة شي تقليد ينا ده معنوني ما سيوا ومنها على سبيل المثال للحصر daga cikin ta akan hanyar misali ba wai iyakan cewa ba ma qala al-jawhari fi kitabi abinda imam al ya faɗa a littafin shi mai suna as-siha cewa al wuya wato makawuya an gane ko wani wani yi wanda yake wuya wa qallatul mar'a wa qalladatil mar'a fa taqalladat hiya wato qalladatil mar'a wato mace ta sanya wani abu a wuya fataqalladat ta rata ya shi ita fataqalladat ta rata ya shi wa minhu taqlid fi din daga cikin nan akwai taqlidi cikin addini wa taqlidul wula fil a'mali wa taqlid da kuma rata yawon shugabanni rata yawon mutum wani dauyi a cikin ayyuka wa taqlidul badna da kuma a sanya taqlidi ga rakumi dabban hadaya a rata ya mai wani abu wanda zai nuna dabban hadaya ne shi ko ana kiran wannan ilada Eh, an yi allaka uniqiha a rata an ya wani abu a wuyan rakumi li na annaha hadiyu domin a san cewa lalle hadaya ne shi ko qala fil ya faɗa cikin qamus ha iladatan wato na rataya mata wani abu gayar yawa ai ha fi uqiha na sanya abun a wuyanta taklidul wulati daga ciki akwai ratayawan shugabanni su rataye ayyuka ga wani ko a ainihin a shugabanni ayyuka wa ainihin rakumi wani abu domin a sani cewa lallai dabban hadaya ne Ƙalabin ibn faris al-qaf wayannan asali guda biyu ne ingantattu ya dullu kuma ala ta'liqi shay'in ala shay'in wali bi. wato ɗayan su yana nuni akan rataya wani abu ga wani abu wanda yake kusa da shi rataya wani abu ga wani abu na kusa da shi والتقليد في اصطلاح العلماء تقليد ga istilahin malamai al-imam ash-shawkani al-imam ash-shawkani ya ce amma taqlid fa asluhu fi lugha ma'khudha min al-kilada asalin shi ga lugha an ciro shi ne daga ainihin ilada wani abu wani maratayi kamar makawuya ko ainihin zinari wanda ake sawa a wuya allati yuqalladu allati yuqalladu biha wanda ake rataya ma wani sa ita daga cikin nan akwai takalidin da ake wa dabban hadaya كأن المقلد جعل ذلك الحكم الذي قلد mukallidi ya sanya wannan hukunci wanda ya takalidi da shi wanda wanda ya takalidi da mujtahidi ko ya yi takalidi da mujtahidi to sai sanya shi kaman abun wuya an gane ko ina za shi da shi ya sanya abun kaman abun wuya duk ko ina zai tafi da wannan abun wuya fi kun iman kalladahu a cikin wuyan wanda ya takalidi da shi kenan fa ka annal muqallid ja'ala zalika al-hukm allazi qallada bihi ah, fihi al-mujtahid kalkilada fi unki man kalladau ya sanya shi kaman abun wuya ga wato ga kaman kaman maratai a cikin wuyan wanda ya takalidi da shi a cikin wuyan mai takalidi wa fi ila huwa al-amal bi qawli al-ghayr min ghayr hujja shi da yin aiki da maganan wani ba tare da hujja ba يخرج العمل بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم yin aiki da magana wani ba tare da hujja ba to wannan wato aiki da maganar manzan Allah ya fita daga cikin tagalidi idan mutum manzan Allah ya faɗi magana sai kai aiki da shi kai tsaye tunda maganar manzan Allah hujja ne ba tagalidi ba ne sannan da yin aiki da ijma'i idan idan malamai suka yi ijma'i sai kai aiki da shi ba tagalidi ba ne saboda ijma'i hujja ne na shari'a rujul amil mufti wato da kuma komawan ami zuwa ga mufti shi ami wanda bai da ilimi Allah ya ce fas'alu ahlal zikri in kuntum la ta'lamun ami in bai da ilimi an ba shi dama ya tambayi wanda ya fi shi ilimi sai ya yi aiki da fatawan da wanda ya fi shi ilimi ya yi to yin aikin ami ga fatawan malami ba a kira shi takalidi shi ba a gare shi gaba gare ne bai da karatu bai san adilla ba sai ya tambayi malami akar makalla waya hukuncin wanke fuska ne sai a ce mai dole sai ka wanke fuska to sai ya riga wacce fuska saboda ya ce mai dole ne to wannan ba takalidi bane amma inda yake zama takalidi ne in aka ce to kada ka tabbi kowa sai wannan malamin shi kadai amma duk matsala ta taso yana tambayar duk inda ya san malami yake an gane ba wace to ni ba yanzu ni amine ne an ce kuma yi tambaya to ni zan tambayi malami ɗaya ne kawai a duniyar nan gaba ɗaya duk wani fata wanda aka fasa ba shi ba zan yadda ba wallahi to wannan shi ne takalidi amma ina ce ga malamai guda goma yau ya tambayi wannan gobe ya tambayi wancan duk a bashi fatawa ya ta aiki abin shi ba takalidi ba ne shi a gani wato ma'ana ka rike mazhaba guda ɗaya ka ce kuma fatawan malamin mazhaba na shi kaɗai ne babu wani nan da takalidi ci amma tun da kai amini kai duk inda malamin sunna yake zaka tambaye shi kamar yadda zamanin sahabbai duk inda sahabi yake tambaya ake inda malami ne shi ba a warewa ce kawai zan tambi abubakar kawai shi kadai zan tsaya shi ne zan ko in tambi umar shi kadai babu wannan kawai Allah ya ce ne fasalu ahlal zikir yace bai ware wani guda ɗaya ba to ware wani guda ɗaya bid'a ne wanda ba shi da asali wa qadi ila shahadati al-udul da kuma dawowan alƙali zuwa ga shaidan adilai ba a kirish takalidi alƙali ya dawo zuwa ga shaidan adilai an gane in adilai suka ba da shaida sai alƙali ya bi ba a kiran wannan tagalit na shari'a ne ta ce wa ashhidu zawai adalin minku shari'a ne ta ba da dama a shaidar da adilai in sun bayar kuma a yi aiki da wannan abin da suka bayar din an gane wannan ko yawwa فإنها قد قامت الحجة في ذلك domin lalle hujja ya tsayu akan wannan ثم رجح الشوكاني تعريفا آخر sannan sai shaukani ya rinjaye da wani tarifi daban faƙala ya ce wal aula abin da ya fi dacewa a ce huwa shi ne karki ra'ayin wanda wanda hujja ba ta tsayuwa da shi karki ra'ayin wanda hujja ba ta tsayuwa da shi ba tare da hujja ba shin wani malami ne a duniya magana shi hujja waye shi duk duniya gaba ɗaya babu wani malami wanda ya kai mataki a ce maganar shi hujja ne a gani in ka ga maganar wani malami ya zama hujja to ya tsara fasa ne da maganar Allah da maganar manzansa amma a matsayin shi na malami kawai ya ce kala fulan to wannan kala fulan din ba komai bane shi har sai an samu inda ya samu shine ma'anar fa in tanaza'atum fi shay'in farudduhu ila Allah war rasu? idan kuna jayayya cikin kowace matsala ne ku mayar da wannan jayayya zuwa ga Allah da manzo ba ce duhu ila abi hanifa ko duhu ila malik ko duhu ila shafi'i ko duhu ila ahmad ba ko ya amene ne can wa ma kana lil mu'mini wala mu'minati idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahum al-khiyaratu min amrihi to yaya kuma idan wani malami ya hukunta al'amari kana da zabi ko baka da shi inda wani malami ya hukunta wanda ba manzo ba kana da zabi sai ka tabbatar da ka gamsu da hujjar shi babu wani malami wanda ilimin shi ya kai duk maganin shi ya zama hujja babu shi asali maganin kowa ba hujja bane sai da dalili an gane wannan ko yawwa to shi ne ke cewa huwa qabulu ra'ayi man la taqum bil hujja shine karban ra'ayin wanda hujja ba ta tsayuwa da shi ko bila hujja ba tare da hujja ba shi hujja ba ta tsayuwa da shi sai kuma ka karbi ra'ayin shi ba tare da hujja ba ya kamata an ce ma ƙala shafi'i sai a kawo ma mai dogara da shi in shafi'i ya ce ainihin bacci kai tsaye yana karya alwala sai mace to ai akwai wani malami irin shi kuma ya ce bacci kai tsaye baya karya alwala wani kuma ya ce bacci kala kala ne wani irin bacci ne ke karya alwala haka malamai sun yi sabani kan matsalar to ashe dukkan su gaba ɗaya maganar su ba hujja bane idan suka yi saɓani. to sabanin zamu tattara ne mu sa shi a cikin ma'auni na shari'a shine wa maktalafa fihi al-a'imma aw ghayruhum fa marji'uhu ila al-kitabi was sunnah abinda malaman mu suka yi sabani Allah ya musu rahama ko wasun su makoman sabanin yana nan zuwa ga Allah da manzansa shi karan kanshi malamin ba hujja bane makoman sabanin su yana nan zuwa ga Allah da manzansa fa ma qama minhu da ma qama bihi dalil qubila abinda dalili ya tsayu a gare shi sai a amsa ma'al itizar lil muqti min mujtahidil umma tare da yin uzuri ga wanda yayi kuskure daga cikin mujtahidan al'umma ba tare da faɗin magana na batanci ko cin mutunci ko kaza ga wanda yayi kuskure ba an gane wannan ko na'am وقال وقال الامام الغزالي الامام الغزالي ce wa qabulu qawli qawlin bila hujja shine karban magana ba tare da hujja ba walaysa tariqan ila al-ilmi wato shi ba hanya bane zuwa ga yaqini zuwa ga ilimi la fil usuli la fil furu ko wajen usul ko wajen furu a maganan wani mutum ba dalili bane wa wa zahaba al-hashawiyya wa ta'limiyya wato ƴan hashawiyya ƴan hashawiyya sune mutanen da ke cewa Allah yana da siffa irin na dan adam shine wanda ke kira ƴan hashawiyya sannan kuma a wannan zamanin kaga yan bidiya sun ce hashawiyya kaga asha'ira sun ce hashawiyya suna nufin yan salafiya ahalus sunna wal jama'a an gane amma nan wajen ana nufin mutanen da suke siffanta Allah da halitta suna baiwa Allah siffa na halitta an kira su yan hashawiya ne saboda su suna suna iyo ne a gefe gefe ba sa nutso cikin ruwa ba sa tabo asalin zurfin tekun in za su yi istinbadi suna istinbadi ne sama sama an gane kamar rubutu a gefen littafi kaga dan ɗan ƙananan rubutu ake ɗanyi a gefe-gefe sama-sama haka hashiya ko to su ma suna ɗan iyo ne a gefe-gefe gefen rafi ba su san asalin zurfin tekun ba to sai su yan bid'a a sha'ira shi'a Zilawa. a sai sai ce na ahli sunna da suna hashawiya wai ahli sunna kawai su suna dan karanta qur'ani ne sama sama da hadisi kawai sai su shi tsimbadi eh ba su da zurfin ilimin philosophy ba su da ilimin mantiki da za su yi irin istinbadi mai zurfi irin nasu na bata eh na zahaba ila anna tariqa ma'rifati al-haqq at-taqlid wato sun tafi zuwa ga cewa wai hanyar sanin gaskiya shine taqlidi hmm. hanyar sanin gaskiya shine taqlidi imam al-ghazali ce musu raddi wanda zalika huwa al-wajib wai lalle taqlidi shine wajibi Wannan anna an-nazra wal-bahth haram cewa nazari da bincike haramun ne akwai masu wannan tunani da nazari da bincike kawai ka tsaya kawai ka rike wani malami kawai ka rufe ido ya ce ma rufe ido ka miƙa mai hannunka duk inda ya kai ka kawai kai ka kar ka tsaya ka ce kai ma sai ka bude ido na fatan gane kawai ka duba a cikin malamai wa ka yarda da shi to aka maka lagashi shi dai daga maka jani kawai to malami malami zai ta janka ya ta janka duk inda ya gara ma zai ja wata nan zaka cika cikin rafi wata nan zaka fada cikin rami wata nan zaka ji ciwo saboda a matsayin shi na mutum shi ma wani lokaci shi da kanshi da yake janka shi ma zai iya fadawa cikin wani waje wanda zai ji ciwo din shi ma misali ko to saboda haka wayannan mutane suna ganin hanyar gane gaskiya kawai shine kada ba ka yi binciken mai Allah ya ce ko annabi ya ce kawai ka rike maganar malami kawai alal gazali aidan gazali ya ce wa yajibu alal qadi yana yana wajaba ga alqali yayi hukunci da maganar adilai maganar adilai ba ba bane saboda Allah ne ya ce ayi la bi ma'ana i'tiqadi sidqihi eh ba wai da ma'anan kudircewan gaskiyar su ba idan kai alƙali ne sai adilai suka zo suka ba da shaida mai Allah ya ce ba ya ce ai aiki da shi ba to zaka iya rantsewa cewa abin da suka faɗa din nan gaskiya ne adili in ya ba da shaida za ka iya rantsewa cewa lalle wannan shaida babu kuskure ba zan iya rantsewa ba amma na yi aiki ne da abin da Allah ya ce zai iya yiwuwa kaga adili ya ba da shaida kuma shaida na kuskure ne kuma kaga wanda ba adili ba sai ga ya ba da shaida kuma kaga an yi watsi da shaida shi amma shi ne kuma mai gaskiya ga hakika amma saboda shari'a ya bautar da mu akan karban shaidan adili za mu amfani an gane shi ya sanya ku duba yadda abin ya ce. mai tufa tufa zulkam yana cewa idan alƙali yana wucewa misali mai alƙali yana wucewa sai ya zo ya ga ana faɗa ya tsaya ya ga faɗan daga farko har ƙarshe a gaban shi kai komai ya san mai gaskiya wani shi ne mai gaskiya wani ne zalimi a gaban shi komai ya sani su ba su karama faɗan suka ba mai gaskiya wajen ka yi haƙuri ka yi haƙuri can sai ga shi gadangadan wannan mara gaskiya sai ga shi ya kwaso mutane ya kwaso limaman unguwa limaman juma'a da manya-manyan masu wa'azi sun zo kotu a matsayin an kawo tsarin wannan ya zalunci asalin mai gaskiya za ka ce shi ya zalunci wancan to yanzu sai aka zo da shiru sai ga ga yan kwaya yan wiwi suna tare da mai gaskiyan shi kuma mara gaskiyan manya-manyan limamai ne da masu wa'a suke tare da shi wanne ne shari'a ta ce hamsa mai limam ya kace amsa wa ashidu da wai adli minkum to to kai kuma a gaban ka kai fadan sai kaga wayannan dai yan sharan nan suke da gaskiya to a matsayin gara tsari zaka iya yanke hukunci ka ce to ga inda kace aka ce sha'a. kasancewan Allah ya riga ya bautar da mu da yin aiki da hukuncin ajilai to yanzu baka da iko yanke hukunci abinda da zaka ce shi sai ka ce to kai zo na san kake da gaskiya a gaban mu akai faɗan ka kira shi a gefe ce amma yanzu wannan kotun ba ta da iko ba ta da hurumin yake wannan hukunci tun daga adilai a ƙa'idar yake hukunci can zan goyi baya rashin na sa abin da zai faru yanzu zan cire rawani na yanzu ni ba alƙali ba ne ka kai ƙara kotun gaba zan fi kan ba da shaida wannan da wannan ne kawai zai kubuta shi ne kawai wannan zai samu shaida an ba ka ba wancan wancan shi kenan limaman da sun gaba da wannan an gano wannan ko to kuma su din nan ba zai yi wa ba ƙarya suka yi ba iya su kila sun ga wani wani abu ne rabi ba san sauran abubuwa ba sai suka ba da shaida gwargwadon abin da suka sani to duk irin wannan yana faruwa saboda Allah ya bautar da mu da yin aiki da maganar shahidai shaidu adilai san idan mutum yayi aiki da shi ba a cewa yayi takalidi kamar inda mutum yayi aiki da kitabu wa sunna ba a cewa yayi takalidi aha lakin min haythu dalla sam sai dai ta bangaren da nafsi nan ce sam anan nafsi yayi nuni akan me ta al-qudha ittifa'i wato bautar da alƙalai da bin galabatul zuwan, shedan adilai yana amfani da galabatul zuwan ne tunda babu yaqini an ce idza ta al-asl yusaru ila badal idan asali ya gagara sai a koma zuwa ga musanyen asali tunda yanzu mun kasa samun yaqini sai mu amfani da galabatul zuwan na'am na sirka shahid ko hmm. sai mai amfani da rinjayen zato na gaskiyar mai shaida ko ƙarya wa yajibu alal ami ba'u mufti yana waje ba ga ami ya bi malami mai fatawa domin ijma'i ya yi nuni cewa farilla na amawa shi ne bin wannan abinci wannan shi ami ba zai iya kawo hujja da kitabuwar suna ba ami ne shi yanzu ya zai yi kawai ya riga tambayar malamai kawai in ya tambayi malamai ƙwararru suka bashi amsa ya je aiki da shi gobe kiyama bai yi abai laifi ba tunda iya ilimin shi kenan shi bai iya bamban bai iya bambance a tsakuwa da aya to amma sai Allah ya ce to amma ku tambayi malamai kawai bai ce ka tambayi malami ɗaya ba ba in ya zo ya rike malami ɗaya to anan ne ya ɓace Ke duk inda malami yake to zai to irin wayannan wanda suke bin ra'ayin abin da kawai aka zo musu da shi kawai na mutum ɗaya su bi su bi ta wannan fata ne ba daidai ba ne eh haka nan shi ma bai fatawa wato a shi ƙarya ne ko gaskiya ne akhfa am asab shin yi kuskure ko ya dace an gane shin asu an gane an akhfa eh, kazzaba aw sadaqa idza dalla ijma ala anna fard al awam ittiba'u zalik in ya nuna cewa lalle farilla na amawa shine bin wannan haka ne shi ma mufti am sadaka aqta am asaba shin ya faɗi gaskiya ne yayi kuskure ne ko ya dace an gane kai dai baka sani ba ko yayi kuskure ko ya dace kai baka sani ba Allah da ya bautar da kai ka bi shi an gane wannan ko na'am Bismillahirrahmanirrahim. na'am wala sa'imu al yatawwa mai azumi mai tadawwi baya karya azumin sa aw eh wani wani muhimmin al'amari muhimmin al'amari a kamar an hada wani wani gagarumin walima na malamin shi ko gagarumin walima na babban abokinsa wannan ba zai sanya ya karya azuminsa ba a gane au gairi ha ko waninta wato saboda su malikiya suna da usul usul din malikiya shine daga cikin usul din su nafila ba dole bane amma idan mutum ya shiga cikin shi sai ya karanta asali azumin nafila ba dole bane amma in karga ka fara azumin dole sai ka cika sun dogara da doron nasu alkur'ani inda Allah ke cewa wala tubdilu a'malakum hmm. kada ku bata aikin ku da zaran mutum ya fara aiki to dole sai ya cika shi an gano wannan ko hmm. shi ya sanya kaga su malikiya ba su yi aiki da wancan hadisin ba da annabi da annabi ya shiga wajen iyalansa ya ce musu shin akwai wani abinci suka babu komai annabi ya zo gidan iyalansa da rana tsaka shin akwai wani abin da ce babu komai shi isa da to fa inni idan swa'im tunda babu komai to ni yanzu na tashi da azumi ni yanzu tunda ba ku yi girki ba kama a ce ka zo wajen iyalan karfe goma na safe dama can baka ci abinci ba sai ka zo kamar karfe goma ko karfe sha ɗaya ce shi akwai wani abinci to babu wani abinci da tunda babu abinci na tashi da azumi kawai to wata rana sai manzo Allah kuma ya zo wato yana cikin cin abinci shi ne sai ainihin suka zo suka ce masa kai annabi ya zo ka yana azumi afuwan wata rana annabi ya zo yana azumi sai suka ce masa sai annabi ya zo gida sai suka ce masa iyalan suka ce ya lalla. an ba mu kyautan fate shi ne sai annabi shi ina ce fatan suka ce gashi sai cito da na wayi gari na da azumi amma yanzu zan karya shi ne annabi sai karya azumin sai ci wannan fate ne kaga nan wajen annabi ya fara aiki kuma ya karya an gane to su malikiya suka ce a'a wato kai tsaye inda mutum ya fara nafila dole sai ya karasa akwai wani hadisi a cikin motsa ya zo amma shi ma hadisin wato bai inganta ba imamu suyudi a cikin tanwirin hawali ya yi magana kan raunin isnadin hadisin haka nan malamai sun yi magana kan hadisin hafsa da ainihin aisha radiyallahu anha wanda shi ma wato sun dauki azumi kuma annabi ya hana cewa an mutum ya dauki azumi ya karya an gane ku to almuhim dai idan mutum ya dauki duk wani abu na nafila in an kira abu nafila sunan shi nafila in mutum ya fara ya karya dama can ba dole bane an gane wannan ballantana a ce dole sai ka karasa shi kamar su akan ka'ida na usul na malikiya aswa'imul mutadawwi mai azumi mai tadawwi baya karya azumi li azimatin saboda wani al'amari mai muhimmanci ko waninsa wa in halafa alaihi bi talaq ko da shi wannan mai waliman in walima ne wannan mai walima yace ka ci abinci wallahi in baka ci ba zan saki mata ta saki uku ko kuma ya rantse da yanci to gundisa wato wallahi sai dai ka fara ya haukan shi hmm. in dai ya rantse da shi sai dai ka fara ya haukan shi amma kai din nan baya halatta ka karya wannan azumin illa an yakuna da aw shaykhahu sai dai in ya kasance ɗaya daga cikin iyayensa ko ɗaya daga cikin malamansa to zai masa ɗa'a. malaminka yace ni a matsayina na malaminka na kira ka walima ka ce kana azumi to ni in dai ni malaminka ne na ce ka karya a nan wajen dole ya ɗa'a ga malam ya karya wannan azumi na nafila ko mahaifinsa ce ni na haife ka wani na ce ka karya mm. to dole ya masa biyayya shi ma fa zai biyayya ne mai na'am na idan kana ala wajhi ar zai masa biyayya ne in ya kasance akan fuskar tausayi da hidamatin saumi dan goma da azumin sa fuskar tausayi ne saboda yaga kullun yana azumi ya rame yara rame ya zama kashi duk jikin shi kasuwa sun fito mai to shine ya tilasta mai ya ci abinci to nan ne ya halarta amma in ba haka ba da mahaifi zai zo ya ga yaro wato an zo wajen walima kowa na ci abinci yaro ya ci. sai mahaifi ya tilasta mai amma yaron ba wai ya dawo mata azumi bane kuma ya rami to yaron na iya ba gaba hakuri ya ci gaba da azumin shi an gane akan wannan ka'ida na baya halarta mutum ya fara nafila sannan ya yi me ya karya shi daga baya wannan asali ne wanda na malikiya su suke da shi ومن أفطر في نهار رمضان عمدا دو wanda ya karya azumi a cikin yin Ramadan da gangan ya karya azumi ko da mantuwa ya karya azumi wajib alayhi qada'u ya zama dole ya rama kun gane ai in mutum ya karya ainihin azumin Ramadan da gangan ko da mantuwa dole wannan shine shi ma yana daga cikin ka'ida na malikiya malikiya ba su da wancan hadisin daga cewa ainihin man nasiya Fa akala aw shariba ha fi nahari ramadan falyutimma sawmahu fa inna ma at'amahu Allah wa saqa duk wanda ya manta sai ya ci ko ya sha a cikin yin ramadan to ya cika azumin sa to lallai Allah ne ya ciyar da shi ya sha yadda shi to wannan hadisi ruwaya ne na ibnu kuzaima akwai man nasiya fa akala aw shariba ha falyutimma sawmahu kawai duk wanda ya manta sai ya ci ko ya sha ya cika azuminsa domin lalle Allah ne ya ciyar da shi ko ya shayar da shi a sai imam malik sai ya yi tawilin azumin akan cewa wanda ya manta a cikin nafila a cikin nafila duk mutumin da ya manta sai ya karya azuminsa ya ci ko ya sha inda nafila ne ya cika azumin babu ramuwa amma idan farilla ne sai ya manta to zai rama azumi daya a gane ruwan ibn kuzaima kuma ya ce za qaza alahu wala kafara ko fala qaza alayhi wala kafara babu ramuwa a gare shi babu kafara a gare shi kuma hadisi ne wanda yake ingantacci shine mazhaba na imamu shafi idan kai aiki da shi ba kai aiki da fahimta bane na kananan yara an gani kika ce mazhaba ne na imamu shafi imamu shafi ba karamin yaro bane ko akwai kuma manya-manya daga cikin salaf da suka yi aiki da wannan hadisin wanda sun ma girmi shafi'i sun girmi imam malik ma sun yi aiki da shi faka hadisin annabi ya girmi kowa ma eh in ka yi aiki da hadisi to maganan ka ya girmi da kowa don wani sai ce ai ra'ayi ne na ƙananan yara ke sa kowane magana ka ringa jingina shi zuwa ga magabacinsa don a san kai ma ka rabe ne a bayansa in an kore ka to magabaci ne a gaba an gane wannan wannan fahimta nawa mazhaba ne na shafi'i fahimta nawa mazhaba ne na ahmad fahimta nawa abdullahi bin abbas ya faɗe shi fahimta haka zaka ringa yi ka kawo hujja sai ka dogara dan a san ba ra'ayi bane sabo eh dun kuma wani ya kawo ma ya ce to ai ga shi littafin nan tsohon zai ga ai littafi na bukhari ma ya girma littafin ka da sayar bukhari da wayannan littafin wanda ya girma ne sai buhari ya girbe su duka in babu shekaru ne yanzu buhari ya girma kila sun gaji sabo ne buhari an buga shi da kyau <laughs> wasu na ganin buhari su ga buhari an buga shi kalkal sai sai su loka littafin wannan zamanin ne to kaga shi imamu bukhari yayi karatu wata ya samu ruwaya daga imamu ahmad duk wayannan malaman kaga kaga ko ya wuce kace littafin shi karbin littafi mm. to wanda bai sani me ya ga buhari sai doka littafin wannan zamanin ne littafi ne wanda yake da alaƙa kai tsaye da magabata eh. na'am wa ya samu in kana wato yana yin zunubi inda gangan ne inda gangan ne mutum ya zo ya karya azumi na farilla to wannan ya yi zunubi kuma dole ne ka fara ya hau kanshi da ɗaya daga cikin abubuwan nan guda uku akan zaɓi wannan in ma ya ciyar da miskinai sittin kullu wahidin muddin kowane miskini a bashi mudu ɗaya mudin nabi guda ɗaya bi muddihi da mudin nabi sallallahu alaihi wasallam afdal wato ciyarwa da mudu din shi yafi aw siyamu shahrayn mutatabi'ain ko kuma azumin wata biyu a jere aw itqu raqabatin mu'mina eh da mutum zai fashin kwana ɗaya shike a fashin kwana ɗaya shikenan duk sun sun zube sai a sake sabo ko kuma yan tawiya mumina kamila yan tawiya mumina cikakkiya gairin mulaffaka ba wai a yi talfiki ba kada a yi talfiki a ce a ciyar da miskinai a wato a yanta rabin wuya a ciyar da ainihin miskinai talatin a ciyar da rabin wuya miskinai talatin ko a yi azumi talatin ciyarwa talatin hmm. an gano wannan ko? la bi wato kai ko kuma a yi azumi kai a yi azumi talatin rabi sai kuma a ta rabin wuya ko hmm. ko kuma a ciyar rabi shi ma wancan rabi wato a yi talfiki wato a ta wuya mumina kamila gairu mulafaka cikakkiya kuma salima kubutacciya lafiyayya la tutta haƙƙu bi wajen wanda ba a cancance da ta kowane fuska ba ta kowane fuska ba a cancance ta wato ita baiwa ce cikakkiya kawai ba wai an kusan yin ta ba wato ta zama mudabbira mudabbar ko mukatab ko mutaqul ba'd eh na'am بارك الله يسعدك ويسلمك وإذا قلنا من الوصفات إن تنصروا الله mai tambaya na farko ce, Malam don Allah idan direba ya buge mutum biyu da kuskure, yaya kafara za ta kasance? idan direba ya buge mutane biyu da kuskure a lokaci daya daga kafara ɗaya zai yi wannan dai kafara da aka saba wa man qatala mu'minan khata'an fa da kabati mu'mina an gane wanda ya kashe mu'mini da kuskure zai yanta wuya mu'mina da kuma diya wanda zai mika zuwa ga kaza to in baya iyawa fa siyamu shahrayn mutatabi'ain sai azumi wata biyu a jere an gane in baya iya wancan zai azumi wata biyu a jere tawbatan min Allah an gani? saboda kasancewa a lokaci ɗaya buge su gaba ɗaya zai yi ga ce daban-daban da ya buge su shi ne za a ce kowanne sai ya mishi nashi daban-daban na to alhamdulillah malaikun salam wacce aka saki? a yaga ita mace wacce mijinta yau za ta yi ta kaba ko wata hudu kwana goma ita kuma wannan za ta yi idda za ta yi jini uku in ta gama jininta sai ta yi aure bambanci jinin bai eh. ya cika daidai so insha Allah subhanaka allahumma wa bihamdik A an allah ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk sallallahu alaihi wa sallam